bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan februari tara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne tafsiri na talatin da bakwai a cikin suratul ghafir inda har yau ba mu karkare tafsirin ayin da muke kai ba da ashirin da biyu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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. <clears throat> ya ce almuhim annahu la budda li kulli nabiyyin min ayatin a dukkanin bayanan da muka kawo da kuma misalin da muka kawo na annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana son mu tabbatar ma al'umma ne da cewa duk wani manzo da Allah maɗaukin sarki ya aiko sai da ya aiko shi da wata aya ma'ana mu'jiza zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum yace bil bayyinat bil bayyinat ay al mu'jizat idan annabawan suka zo da mu'ujizozi al'umma annabi isa saboda tsabin jin daɗin mu'ujiza ma har sai da suka ce ma annabi isa in dai ana marhaban da imaninsu ana bukata to a sakko masu da kaɓaki daga sama mun <clears throat> san kaɓaki aiko da abinci a kan teburi tebur ɗin ma ɗan saman ne abinci tsararre mai daɗi su zauna su ci su bar tarihi 'yan baya su labarin cewa su 'yan gata ne allah ce ba matsala za a sauka amma ƙa'ida idan aka saukar da kabake suka ci suka kafirce to next azaba ce ana gane wannan da kyau ko da yawa sun balance annabawa da zuwa da mu'ujiza <clears throat> annabinmu annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ta zo da mu'ujiza da yawa an ambaci wasu hatta isra'i da mi'iraji ɗaya daga cikin mu'ujizozi ne domin ta bayyana a matsayin mu'ujiza a sanda kafiran makka <clears throat> suka ƙaryata tafiya a matsayinka na mai da'awa in kana karatu na nassoshi cikin alkur'ani da sunna da tarihi abin da za ka riƙa yi shi ne ka riƙa fahimtar gaba gaba gaba ka daina manassi fahimta na dunkule an yi magana kan za to me yake nufi an magana kan za me yake miki, an magana kan za me yake kuma ka rika lura da irin mutanen da ke magana da su ka daina fahimtar mutane da fahimtar da kai makanka za ka yi kuskure ka daina ganewar su, da irin ganewanka kai ma kafin ka kawo nan wajen fahimta sai da ake ta za da ta yi to shi sa da aka dawo isra'i da na ya tashi bayani ga waɗannan mutanen da dama ya san su da ƙaryata gaskiya bai ce an yi mi'raji da shi ba sai ce a daren jiya ubangiji na ya kai ni baitul maqdis abuja da ce iye kamar yanzu ne a ce a zamanin da ko keke babu ballantana mashin ko mota jirgin ƙasa ko na ruwa ko na sama ba wani ɗaya daga cikin kayan sufuri masu sauri doki ne jaki alfadari raƙumi da sauransu da kuma ka ce ka tafi a daren yau wannan daren da ya wuce ka je Legas kuma ka dawo lissafin mai sauraron ka zai ci a kan dokin dokin ko an kure mai gudu zai iya wannan ballantana raɗun balle jaki ko alfajari ko kawo kan saniya kuna fahimta abuja ne ce kuma kawaye gari a nan gamu gaka ya ce haka abin ya ce to in na taro maka mutanen garin nan za ka faɗa masu wannan magana da ka faɗa shi abu jihar mugu ne maƙiyin addinin musulunci mai lamba ɗaya shi tunani annabi ya zo da abin da ma kawai sun huta yana gama waɗannan bayanin ya rushe duka kuma a lokaci ɗaya ku fahimta so da dama maƙiya suke tallanka an gano wannan yasa malam aminu kano allah ji shi aka zo aka ce makusantan shi mabiyan shi ga kaza ga kaza banda munafuncin shi ba abin da ba sa yi kar yarda da suwa ne sa da matsala kaza aka yi ta faɗa da ya zo ya hau kan duro ya ce mutane suke nufi da ne ɗan munafukan ma na wasu araba da su <laughs> mun wannan tsakani da Allah ƴan munafukan nawa ba za a bana da su ba sai an bi dai an shiga an fita dai an raba ni da su domin su ke ka. haka ya faru abu jahali annabi ya bashi tabbacin cewa da taro akwai jawabi ya koje ta shela ya sanar aka taru hololo annabi ya miƙe <clears throat> ya ce daren jiya ubangiji na ya ɗauke ni daga nan aka buɗe rufin ɗaki na na fito ta sama don buɗe rafin asa aka fito da shi ta sama aka mai da rabtin aka ɗinki har maƙota ba su san da ake cire kwano da cire katako ko azara ko zara ƙusa. ita kanta wannan wata mu'ujiza ne mai zaman kanta akwai kafintan da zai rike kiristi da inda bai kai yau ba yana fitowa ce sai na tarar da wata dabba sunanta burak ta fi jaki girma ba da ke alfadari ba ita ta musamman ne ba wanda ya taba hawa buraka sai manzon Allah ita kanta hawa baraƙar to mu'ujiza ce domin <clears throat> annabi ya ce inda idanta ya hango tsaunin kafanta yake sauka idan da buraka za ta ɗaga idanta kawai sai ta hango kaduna tana cap kawai sai kaduna mun gano wannan inda kafan inda idanta ya hanga to kafanta nan wajen yake ku ga nan dole ku fahimci ita kanta buraƙar ta mu'ujiza ce ku gane wannan da kyau ko a haka <clears throat> aka tafi baitul maqdis Allah madaukin sarki ya tado da dukkanin annabawa ta sabu da ke damun mutane an tado ma annabi da annabawa sun zo da ran sun yi kaza eh, wa ya faɗa annabi kai in ka ce an ta da wani ya zo wajenka wa ya faɗa kai ne kai kuma makarici ne an gane wannan da kyau ko shi ko manzon Allah ya fi kowa gaskiya duniya da lahira kuma yana daga cikin rukunin imani har sai ka gaskata cikin duk abin da ya faɗa kuma ƙur'ani ya tabbatar da haka ya faru kagan ka ce kai an ma wani naka sai mu ce da shaidan wa ba shi ya faɗa ba ibn gizo ne kai wani an gano wannan da kyau ko annabi allah ya umarce shi da tambaye su allah ya sanya abota ma wani tare da shi da ce a. Allah kaɗai ne za a bauta ma bisa cancanta da ce ɗaya eh. na ya ba su sallah daga nan sai aka sauko da mi'raj to annabi lokacin da ya zo nan sai abu jahal ya ce shin za ka ba mu labari irin yadda masallacin baitul maqdis yake tafiyan da aka yi wannan shine zuwan annabi farko baitul maqdis kuma shiga yi aka yi nafila raka biyu magana ko aka fito yana kan hanya ne ko abubuwan da bai lura da su ba ko kai ne a ce farkon zuwan ka masallacin nan ka zaman da bai wuce na miki talatin ko awa ɗaya ba ni da na san masallacin in same ka a ikko in ce zan maka tambaya tun da ka ce ka san masallacin ƙarshen da sai na ƙure ka kun gane wannan da kyau ku an tambaye ka kaga kaza kaga kaza ƙarshen da sai wani sai manta da wani abu kawai sai annabi ya ji ya manta da duk da ba masallaci ne su kuma kafaran makka sun daɗe suna zuwa saboda 'yan kasuwa ne nan kuma cibiyan kasuwanci ce wallahi annabi na yunƙuri zai magana kawai sai ga masallacin an ɗauko shi an ajiye mashi shi a wani fili a nan kusa da shi ikon Allah jama'a da suka taru ba wanda ya sha'awar zama a wannan wurin aka yi ta taruwa a nan aka bar manzon Allah ashe masallacin ne Allah ya kaddara za a girke mishi shi sallallahu alaihi wa ina ganin wani gana mu. in annabi ya bayanin wannan bangare na masallacin abubakar na zaune a kusa da shi na cewa sadaka wallahi gaskiya ka faɗa haka yake dan abubakar din shi ma ya ji ba wanda ya sai layin ce mashi sai a juyo mashi wannan bangaren ya bayani ya bayani a juyo wannan bangaren ya bayani ya bayani a juyo wancan bangaren ɗauko ciki ɗauko sama ɗauko kaza ba inda annabi bai bayani ba abuja ne ce kai jama'a daga tsaka ya ji domin duk abin da suke son su ji sai da ya faɗa. kuma sun san bai taba zuwa ba sun gano wannan da kyau ku sun san bai taba zuwa ba kama a ce lokacin da ba tv ba kaza ba intanet ba duk waɗannan abubuwa na social media a lokacin a ce can shekarun bayan 1945 kawai sai wani sai zo sai ce bai taba zuwa hajji ko umara ba zai bayani yadda iyakon na jirgin. zai iya ko ya faɗi wani abu da wani tsohon alhaji ya faɗa ai ba zai zama daidai da abin da ke wajen musamman ga wanda ya taɓa yi daga nan annabi kawai sai ya ƙara gaba tun da an sallame su a wannan ya ce sai aka sauko da mi'raj saboda tafiyan da za a yi daga nan daga doron ƙasa zuwa rufin sama tafiyan shekara biyar ce buraka ba za ta iya ba <clears throat> kuma ana so a tafi da annabi ido biyu a farke ne ba so ake a tafiya da shi irin tafiyan da ake da annabi isa mun gano wannan da shi tafiyan da aka yi da annabi isa sai da aka sa shi ya bacci tukuna aka yi sa rayuwar ta zama fort ya ce in ni mata wafika wa rafi'uka ilayya sai da aka sa annabi isa ya zan bai fahimta halin da ake don za a tafiya ne kan gawa da shi don mala'ika ya tafi da shi <clears throat> bai iya tafiya bai iya ɗaukar tafiyan mala'ika ba da shi mala'ika yana tafiyan eh, haske ne gano tafiyan haske ne kuma annabi isa ya tashi dawa ƙarshen duniya kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar zai dawo sunna ta ambaci yadda ya tafi haka zai dawo dama ya wanke kan shi sannan ya ruwa mala'iku suka tafi da shi da kuma zai dawo kan na ya raro ruwan ya ɗaura tafukan hannun shi a wannan fitikin mala'ika wannan haka zai sauko sai aka sauko ma'amadi da mi'raj to mi'raj ya kasa aka tafi suka je kofar sama ta ɗaya ya ƙwanƙwasa aka ce wane ne malaka jibril ya ce ni ne jibrilu suka ce kai da waye daga tuntuni tun kafin a haifi kakannin turawa akwai ci gaban cctv ko kuma daga ciki ciki na kallon da dama gudu da gani ciki su sun ga shi da wani ne kai da waye ya ce ni da muhammadu an aika mai ne ya zo ko ko kai ne ka zo da shi ko shi ya biyo ka tambaya na Ina ba mamaki ya ji daɗin karatu sai biyo ka kai kuma shauƙin haɗuwa da shi mai yiwa ka taho da shi ko ko mai abin ne ya aika ya zo Ya ce ya aika mashi aka yi yanzu suka bude suka yi mai mara balale ya ga annabin da ya gani aka nuna mashi abubuwa iri-iri irin kasan babban mutum ya zo da za kai shi waje ji na alfarma biyu da biyu da biyaran gadi ya biyaran aiki a sama ta ɗaya ta suka wuce sama ta biyu tsakanin doron sama ta ɗaya <clears throat> zuwa sama ta biyu nan ma tafiyan shekara ɗari biyar ne. da suka je abin da ya fara sama ta ɗaya ake tambaya wane ne wane ne ya bayani wane ne ce jibrilu ne wai da allah tambaye ku waye ma shugaban mala'ikun nan wai in ka je gidan mutane ka yi sallama aka ce waye aka ce ni sunan da suka sanka da shi shi za ka faɗa ni inda na ja ka ce waye sun ce mai shago ne <clears throat> mun gano wannan in akwai wani mai shago kusa da su ta ce mai shago wani sun ta ba shi ba wani kuma sai ɗauki murya kuma ya gane sai ta akar makalla ba ga ai an san wanda ya zo an fahimta aka tamboyi aka buɗe masu nan masu da annabawa aka tamboyi aka gana aka yi ziyarar aiki aka tafi sama sau uku har zuwa sama sau uku shi kan shi mala'ika jibrilu da ya kai wani waje ce tab min na illa lahu maqamun kowa yana da inda ka tsere shi ya rasulullah an ce kai ka karasa shi sa mawaƙin annabi ya ce rabbana ya kai ka kaji inda ba wani wanda ya ji wanda kai da ƙafanka kaji eh ya ji sauti ba irin na ɗan adam aka yi magana kai tsaye aka ba shi salloli guda hamsin shi annabi alheri yake bukatun mu da shi wallahi kawai an so tsaraba sallah hamsin <laughs> mun gane wannan shi annabi bai san nan gaba za a sami 'yan iskan bayi ba wanda biyar ɗin ma sai an ta rikici da su bayi za su yi ba ana azumi ba sa hisba hizba sun sa masu ido ko kuma yin iskan yara ana sallah suna hayaniya duk ba sun za a same su ba biyar ɗin ba kaga yadda ake ta taɓarza mutane su ɗi ina ga a ce an zo mana da sallah hamsin ko ya zo ya samu annabi musa ko musa ya ce me labari ya ce wallahi tsara ban sallah sun ce ko ba ita sallah ɗaya ce aka fa bani isra'ila ko biyu rikici muke da su sun isi ba su zuwa masallaci sai da allah maɗaukin zargi ce ta kowa ya allah ga naka a gidan shi wajen alo buyota kun eblatan kowa ya allah ga naka a gidan shi yar ka sallah shi ɗaya da shi da iyalin shi ba su taru ba kun ji daga inda aka samu wannan masallacin masu kuɗin ne mun gano nan raya addinin banu isra'ila ne kowa ya ɗanyi gida sai ɗan musa ukut wancan ma ukut wancan ma ukut haka suke kowa ga suke ba ungwannin masu kuɗi su ba su taru talakawa suna masu warin talauci ba za su taru waje ɗaya samu albarkan juna ba ga fallon jam'i kawai suna rasawa da gangar ko ba ishi ne na security wanda ya tarsasa su yin wannan ba ya je aka rage hadde ta koma sallah biyar dama abin da Allah ya nufa kenan an fahimta kuma shi annabin Musa ya zauna da banu Isra'ila ya san ya san halin mutane ya kware kisa duk harkan da za ka yi kakka shige shi da ka abin da ya kamata shi ne yi ƙoƙari ka samu wanda ya riga ka san wannan abu ya wuce maka gaba ya maka bayani kisa idan ka ɗauki ma'aikata kafin su fara aiki sai ga an ce sun ana masu workshop sun je samina sun je kaza haka ne don a samu da ilimin sanin makaman aiki to annabi kamar an kai sama ne gana da annabawa saboda a mai bita na sanin makaman aiki to musa bayyana mai halin mutane da yadda suke da matsala sun gano wannan sau musa ya gwagwarmaya fiye da diyan da kake tsammani Allah biyar ɗin ma Allah Musa ce ta yi yawa ko ba rage ya ce na zauna da banu isra'ila sallan da bata kai wannan ba ma ba sa yi gano annabi ya dawo <clears throat> sun san bala'in da ya faru yana gama waɗannan bayanan wasu daga cikin waɗanda ma aka samu sun ɗan yi imani Allah sai suka yarda ce ƙwaƙwalwarsu ba ta kama cewa mutum ya tafi sama zai je dawo ma duk abin da annabi yake faɗa abubakar na tsogoni na ta sadaka ka ya rasulullah gaskiya ka faɗa abuja ne ya raɗa mai yake kai ya bace a je sama ya dawo jiya da dare yake kai yanzu ma da muke tare in ya ce a yanzu ne ya je da na yarda in dai ya tabbata ya faɗa ba kai kake tsira ni na yarda yanzu ake tuhuma da ƙarya ta abuja ɗin amma ya ce gani gashi da ce an yi tafiyan an je an dawo ya na na yarda da dama in mutum mutumin kirki yana yadda ya imani da yan uwansa mutanen kirki in ko mutum mutum babban zane to duk in mutanen kirki suka faɗi magana bai saba jin zancen kirki a wajen mutanen kirki ba an gano wannan bai saba ji ba bai samu ba sai ce ƙarya ce da shi makaryaci ne kun ga wannan ɗaya daga cikin manya-manyan mu'ujizozi ne bayan alkur'ani mai girma yasa duk mutumin da Allah ya mashi baiwa na hadda da fahimtar alkur'ani to Allah ya mashi komi duk mutumin da Allah ya haramta mashi alkur'ani ya haramta mashi alkhairan duniya da lahira kisa karka yadda ka koma ga Allah ba ka wannan harka ta neman ilimi da fahimtar ilimin da aiki da shi shi ne sai mala yake cewa li annan laha hakimun rahimun ta ce wannan Allah mai hikima ne Allah mai jin ƙai ne hakimun shi ne hikima la da shak son ya ƙula linnasi ana rasulun biduna bayyana hikima ta hukunta bayan da za a yi mai hikima ya aiki wani ya ce je ka ce ni rasulu ne ba shaida ba shaida ko sarki yake neman ka ko ya koma maka da ya kamata a kawo ne a kawo invitation a kawo takarda cewa gashi an kawo maka wani abu da ka kaza haka ake ba dukan ƙato ba yanzu a bisa ƙa'ida idan ɗan siyasa mai hikima ne sai zai baka tallafin azumi mata ya a kawo maka leta daga ofishin shi sai da commenting takardan bayan ka zo ka yi ɗinka ta sa masa hannu da kwanan wata ga abubuwan da aka kawo food items ne kudi ne waye ya sa an baka shinkafa buhu kaza an baka gero buhu kaza masara dawa gero an ba da alkama an ba da saman bita an ba da indomi kuskus an ba da taliya an ba da man girki sukari duk waɗannan abubuwan kuma da kwantiki ɗinsu sai a baka leta kuma a baka wannan in neman ka ake yi sai a kawo maka leta na invitation sai ka amsa sai ka tafi in jami'an tsaro ke neman ka haka in za zo su bincike ne dole zo da search warrant shi hakimu bai abu babu dalili bai abu da ka an fahimci wannan da kyau ko ƙa'ida ne sai sa a nan kun ga mun fahimci aikin da ya kamata mu gudanar da duniya da aka raba mu mu fahimci sakon da manzon Allah ya zo da shi ai raba mu aka yi ana fahimtar wannan da kyau isa annabawa suka rika zuwa da mu'ujizoji iri-iri daban-daban mabambanta domin ɗan adam in ya gani ya ansa ya imani wa rahimun shi mai rahama haisu ayyada ha'ula'in rusul bil ayati min wajhin kun ga yanzu an sauwaƙa ma annabawa hanyar isar da saƙo ko kaga rahamaniya ta Allah ke aiki a kansu to su kuma waɗanda aka yi ma'aikin fa ورحم الخلق لجعل مع rasul آيات من أجل أن يكونوا هجة الرسول maqbula ladayhi kaga ita wannan mu'jizan za ta rage ma waɗanda aka turo manzan samun sauƙin imani da saƙon don kasa taka kwata mun gano wannan da kyau ku waɗannan kwanaki da muka ɗauka muna fa bayani ne akan an aiko annabawa bayyana ka ƙaddara ɗan uwa a shi haka za a zauna ana maka tafsirin alkur'ani min gilafin ila gilaf tun daga farko har ƙarshe ta yaya ba za ka fahimci alkur'ani ba ta yaya haddan ba ta zauna ba ya za ka jahilci abubuwa amma ƙur'anin nan har yau mutane hawan feda suke mashi sun gano nan da kyau ko annabawa su zo da bayanai duka ba kafaru abin ta kai ci zai kyau sai suka ce ƙarya suke yi mun gano nan da kyau ko suka kafirce bin rasuli wa bil bayyana suka kafirce ma annabawan suka kafirce ma mu'ujizozin allati ja'u biha wanda su annabawan suka zo da shi jama'a abin da ciwo ka zo da alheri wanda kake so ya karba haka kai mai gaskiya ne wani zo ce ƙarya kake yi kana da amana a tuhume ka da ha'inci wannan abin yana da ciwo kuma annabawan nan dama barinsu aka yi ba a yi masa sharri da kage da cin mutunci ba da sai a ce sun samu sauƙi a wani ɓangaren shi fa manzon Allah sai da zuhu wai sara ya miƙe ya zarge shi game da kuɗin ganima da aka tara ya ce wannan rabon da ake ba don Allah ake yin ta su an cuce su jama'a akwai tafiye cikin wannan abin ko wani ya zarge ka da cin amana kan kudi wanda ƙarshen ta ma naka ne kake ɗauka kake mutane hidima da shi ma ce ga ha'inci da ke da zafi haka munafukai da kafirai sai da suka zargi annabi cewa ku usamatu ɗan zai ɗan harisa to ba ɗan zai da bane ɗan muhammadu wai ya za a yi zai da baƙi bakin fata ɗan afirka Osama ya zama balarabe fari mai gashi irin na larabawa wai suna zargin alli. wannan magana in ba don karatu ba ce wani dalili zai sa mu karanta wannan ƙazanta ko mai wannan ƙazantar allah ya isa wannan sun cutar da mu haka suke dinga yaɗa maganganu na bai shi ya gyale su har sai da wani mai ilimin kayafa wanda kowa ya san shi shi dna na wancan lokacin shi kawai ya ga tafin hannunka ko tafin kafanka zai iya gaya maka nasabanka zuwa kakanninka na ɗari biyar dukkanmu nan wajen in muna da haɗuwan dangantaka a wani waje in ya kalla zai gaya maka ta inda kuka haɗu ɓangaren uwa ko ɓangaren uwa, kuma tabbas ne baiwa ce ilimi ne Allah ya an zo ana zaune a majalisi eh, ga yahudawa sojojin tsegumi ga munafukai yan ɗaukar rahoton ƙarya ga magozawa ga musulmi ga manzan allah sama sun kwanta da mahaifin shi sun lullaba sun rufe kansa amma ƙafafunsa a waje in ya zo gari zuwa ake a sa shi wannan a biya shi kasan mai sallan turare in ya zo waje ya ɗan sassa mutane su da shi ma sai ɗanya ɗanya abin da sai kalli ƙafafun bai ya fasan ma magana da ake wuce shi ba ɗan madina ba ya ce wannan da wannan ɗa da uba ne wannan ne uban wannan ne ɗan wannan da baƙar ƙafa wannan da farar ƙafa ya ce uban shi ne wannan wannan ɗan wannan so sai biya ka san shi annabi ya faɗa gida je ya ce ma aisha alhamdulillah wani ɗin nan ya zo yanzu nan gaban masharrantan nan da ke mana ƙarya ga abin da ya faru tun daga lokacin suka kunyata sun manta koko suna sanin saboda tsabin iya ta rufe mashi ido ita fa uwar usama balarabiya ce fa ku gano wani da ke ku balarabiya ce fa akwai abun mamaki ne idan balarabiya ta tashi haihuwa ta haifi balarabi akwai mamaki na'am ba na mamaki baka taɓa gani ba ƙila ma a gidanku an yi kila ma da kai baƙin irin kake kamar niƙadi amma kuma ɗanka sai ya zama fari ƙar kamar balarabe saboda uwar shi fara ce haka ne kawai faran da ba ta haihuwan fari sai in ne bilicin gano ne ganin ta haifa fari irin da za ta haifa a ai ba ji canza sales din ba ai wannan kuma kayan Allah ne ba wanda ya sai sake an fahimta za ta bayyana da true color ɗinta ka ganta fara ƙarta yau da rage ka auro ka ɗauka gaske ne Allah ya mu lokacin haihuwa kun fahimci wannan da ke ku to kun ji abin da suke. sharri annabi musa sai da suke mai irin wannan sharri ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa barra'ahu Allah mimma qalu wata hanka ce baiwa yake da shi su yan iska ne zuwa suke yi bayan gari akwai wani rafi a kan dutse suna tuɗewa tsarara da giddar yara da manya maza da mata annan suke wanka wannan musa baya zuwa wani iskancin sai zuga ci tab ai gwaiwa yake da ita ya sa baya zuwa hadisin na nan cikin sahih bukhari nabi ya je wanka nabi eh, musa kawai ya zo zai ɗauki kayan shi kawai sai dutse kawai gudu da kayan ya bi shi da gudu an ya ansa an sa kayana sai da yaje kowa a garin ya tabbatar ƙarya ne bai da baiwa ya tsaya ɗauke kayan shi ya sa ya ba dutse kashi da sandan mu'ujiza an dace amma sai da dutsen raɓo-raɓo ya yi da sanda ce ba ordinary sanda ba wani ya fiya ma'aribu ukhra wannan bai masa ba so kuma suka haɗa wata kesinir mera suka samu wata 'yar iska mara mutunci mara rabon duniya da lahira yana tsaka da wa'azi kamar nan kawai ta zata tsaya tsakani ta ce wa'azin da kake zina babu kyau cin zinan nan mu ne talakawa almajirai take haramun banda ku manya ya ce duka ne ta ce tuwa mu wannan cikin ta ce kai sani ta ce to kai ne marasa kunya fa suna da yawa fa zanen fasikar jaridar nan ta almizan ta yar shi'a sai da taimama mala albani irin wannan ƙazafin fa a garin nan shi ne yin laccan allura ta taunu garma mu gani dama ɗabi'ar su kenan in sun rasa yadda za su kayar da kai to sai a maka sharrin kashi kuɗi ko a maka sharrin mu'amala da matan banza nan musa ya ce ni ta ce ce ni kai wannan abin ba a yafewa nan da nan ya ɗaga hannun shi ya allah ga ta nan wallahi yadda ka san tana nutsewa cikin fulawa daga ƙasa ke jawo ta ta cire ƙoƙo ne ta yarƙariya ne wallahi ta na ne aka haɗa baki da su aka ce in zo maka wannan sharrin don mu ɓata da awanka wallahi tallahi sharri ne makirci ne ya fanke siyasa ne ina na Musa ko kallon da bai ba zuwa yanzu tana nan tana nutsewa ƙasa ƙarunan da ya shirya wannan abin shi ma abin da Allah ya mishi kenan fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda duk abin da ya mallaka da yasa nan suna nutsewa zuwa tashin kiyama yasa idan ba za ka bi masu da'awa ba su masu biyayya kai ɗa don ka amfana suka cutar da su domin Allah na kishin kayan shi duk yanda suke Allah na son abin shi domin suna yin wani aiki na shiryar da bayi wanda kai ba sa yi ba ruwanka in ko ka shiga cikin wannan gonar za ka sha wahala babba an gane wannan da ke ku sun yi ma jurej arrahim mun san haka ko jurej wani bawan Allah ne mai ibada Allah ya bayyana karama a hannun shi shi don ma kada mutane su shantakar da shi su sa ya shiga wani abu to shi ita ma ya yi a cikin garin yaje can cikin dokan daji can bayan gari ya tafi ya je ya yi masallaci a wajen sai zama masallacin yana da ƙafafu masu tsawo na katako yan sa matakala cap cap cap su ake hawa in ya shige ciki sai ya tsanin ta yadda wanda ya zo daga ƙasa ba zai iya tsalle kama a shigo ba sannan ba zai bai da tsanin zai ya hau shi Allah kawai ke yana ibada yana halwa rannan sai mahaifiyar shi ta kawo mai ziyara ta da wasu buƙatu ta yi kiran duniyar nan jirage na tsakiyar sallah zuciyar tana cewa Allah ina bauta masa ga uwata kawai sai jin natsuwa kawai cigaba da sallar iyalita zan ya ɓaci ya ce in haife ka in zo gana da kake mun wulaƙanci Allah kakka ɗauke ni sai ya arba da faruwa ta tafi shi mai da nan a matsayin wani abu ba yahudawa mutane ne makirai ba su da kirki ba yahudan mutum tun da Allah ke halitta bai taɓa ɗan iska irin shi ba wani sahabin annabi ya zo ya musulunta sai ya ce ya rasulallah yahudawa mutane ne matsiyata matsaryata mayaudara maha'inta idan suka san na musulunta suka zo suka yi min sharri a wajenka allahi ba za ka ƙara da ni ba amma sani tsaka kai ka a kira su yi masu tambaya wa ne ni za su gaya maka annabi ya haka da suka zo ce me za ku ce game da wani suka ce wane sayyidina ibn sayyidina ai shugaban mu ne ai shugaban mu. ai babbaɗan manya mutum ne suke mai yabo sha tara na arziki me za ku ce inda Allah zai kaddare a ce ya musulunta ya dini sai suka ce ha shahullahu an zalika Allah ya rubu Allah kiyaye ya musulunta kawai sai bido ce na ce da shi manzon Allah nan take fa sai suka ce sharruna ibn sharrina an banza ɗan yan banza ai wannan sharri na wanda ya gaji sharri wajen tsofaffin banza suka zage shi tas Ni bai shiga shi ko al-yahud ƙawamun buhut sai suka ce joreji ya fi kuma tsarki ne da zai koma bayan gari shi kaɗai yana ibada bai mu'amala da kowa ya koma ga Allah wato shi ustazu ko Allah ya sai mun magani shi sai wata karo ta ce ku banne shi in yamma ta yi sai ce wanka ce fanti fanti ta feso kwalliya ta kama hanyar masallacin jigaji a har iska ina za ki sai da ce wallahi ina ko ga na yi a masallacin jigaji a ta sun san saurayi na ne musamman yanzu da aka samu harka ta ai ai za ta iya haɗa muryanka exactly ai za ta iya haɗa bidiyonka da komi exactly in ga kana iya gane bidiyo da aka shirya na ai wanda ya bi kware ba ne in ya kware da hoton da bidiyon da muryan da environment ɗin da ake abin iri ɗaya zai yasa annabi yake cewa ƙarshen duniya mutumin da zai shirya ƙarya ya yawo da ita ta gama ko ina a yadda ya fi kowa sharri da mummunan mazauni a wuta wallahi abin da nake fassarawa abu biyu ne social media da ai musamman ai ai fa za a shirya magana a faɗe ta ka inna lillahi wa inna ilaihi ran da wani bawan Allah ya samu wani bidiyo clip na malam albani abin da aka ce malam ya faɗa gashi nan yana faɗin magana ni kuma da ni aka je wa'azin ina da wa'azin wallahi bai faɗi wannan maganin ba ne ni na zauna da albani shekaru ba iyaka sun kafin a haife ka yawan shekarun ka yawan zama na da albani a kai shekara talatin eh. wallahi malam ban iya gane muryan ko hoton in bambance haske da na je in gari yanzu dvd yanda na sa a kwamfuta na kalli wa'azin tun daga farko a ƙarshe wallahi ba wannan abu kuma wallahi a wajen aka yi wanda ya san wajen ne ya ƙirƙiri wannan abu ga malam yana faɗin magana ab shi ƙarshen duniya annabi ya ce shi ɗan zai yana magana ta bakin mutane wala iya ne ta je ce sallama ga jarejo jarejo ce ina shi mutumin allah ne ko sauran ta biyu ba akwai wani makiyayi ya ɗan gyara waje ƙarƙashin wannan masallacin na jarejo ta rika zuwa tana sallama kanta har yi mata ciki ciki ya girma har ta yi aka ɗauko ta aka kawo ta wajen dagacin gari domin a banu isra'ila mace ke cikin shege ba mahaihuwa ba babban musiba ne cewa muke ciki ta ci a illa sabta ne kwalliya ina ku ga ina ta hanyar masalacin gari su shi ne cikin sun iskan gari sun samu abin da suke aka je da gudu jureju jureju jureju sai je yana kwalla shi baya magana ta uwar shi ma ballanta na uwar wani an gano wani da ke ku sallah yake shi yace za ka sani da an fara jijjige masallacin ƙasar sun iska ba su girmama abu mai daraja ai mai takawa a zuciya ne yake girmama sha'airun lahi da ga za su yi ɓanna kawai sai yi leƙo ne suka jawo shi aka ɗauro shi sai ofishin da gaci da turkufar da shi kasan wannan mata ce bai san ta ba wannan ɗan bai ci a mai zansa to kai ne kai mata ciki ya ci a ba wani. za a tambaye shi ce a ku zai kira uwar shi ta zo ya ce to in na kin ga abin da kake ma kike a Allah ki fitar da ni kace Allah ka fitar da shi sai miƙe na fila rasa a ka jabi Yana an san shi ya tsikare shi ce ya babu su man abuka kai jariri waye ubanka sai buɗe baki ce ra'il ganam makiyayin dabbobin ne sai miƙa masa ɗan ka sau sai fara aka fara shagon ta fara kima sha kaga su ba sa ba sa bin Allah sai dai cin albarkacin banza za mu gina maka gidanka na zinari ta hawa ba shi yanzu yake a jirgin A kaga shi wannan karama ce wancan kuma fa mu'jiza ce kuma shi ne ma ta faɗi ta faɗi ne kawai matsaba wannan sai suka kafirce ma annabawa sai ce wabi ma ja'u bihi da ma abin da suka zo da shi ne duk suka hada suka kafirce fa akhadhahumullah sai Allah ya kama su shine a halakahumullah sai Allah ya halaka su kuma halakawan ya sha bamba wasu da iska wasu da tsawa wasu da kifarwa wasu da ruwa wasu da tururuwa haka ba ƙarya daga cikin alƙaryu da Allah ya dafa zai hallaka mutanen garin su ya aiko tururuwa kun san tururuwa na'am ka san tururuwa kai ka san tururuwa ka take na'am a'a kai ka san tururuwa eh me tururuwa sai ka san tururuwa da take sai ka san tururuwa da kai nake sun na kai ba kai kai abin da nake cewa ka san tururuwa ya take ta da fiffiki ita nake so dama in sa ruwa iri biyu ne akwai mai fiffiki akwai mara fiffiki to mai fiffikin inda nake so ku kai nake mai fiffikin da Allah ya nufin zai hallaka mutanen wannan garin sai turo tururuwa mai fiffike kuma kowace tururuwa ɗaya mutum ɗaya ga ce da ya ta hallaka idan ta taso kar kawai inda suke hari ne ci in ka shiga ta dinga saran kwakwalwan ga tana maka kuɗa har sai ka mutu haka Allah ya halaka mutanen garin to sai wanda da cikin mutanen garin da suka wannan laifin sai ya gano ita tururuwan nan mamaya take da shiga hanci sai nemo auduga sai toshe hanci shi <laughs> mutane ba su da kirki sai ya bi gida-gida ya tara kuɗi su zinari su azurfa waye duka ya kwashe na garin tas ya je eh, yayin da suka mutu ya je haƙa rami ya ɓoye ya tafi masa sai da aka shekara goma ya samu wani mutumin maka ya mai fatanci. ya ce je wajen akwai dukiya da ya tara kaza ya kwaso ya kawo mashi in ya tsara amana shi kuma ga man da biyan shi sun ya kwashi jakuna da alfajare da raƙuma da komi aka ji aka kwaso dukiya ta ya ɗauki ko allura ya kawo mai gida ya ajiye a sa ya godiya ɗebo haƙƙin shi biya shi ya tsaya gyara dukiyan shi na ta murna can sai ga wani ɗan ƙaramin kasan da akwai wani ɗan akwati za a gan shi na kwalliya a jikin sarƙan abin wayan mata ana iya buɗe shi suna iya rufewa sai ga irin shi na zinari ne kyalkyali ne ban sha'awa sai da kuna ta mamaki ya ta mace ya ta mace can kawai sai ce bari ya buɗe wannan ɗan ta gani yana buɗewa a shirya shi tururuwan tallafi kuma kun ga a lokacin ina audugan shi ya sa kafin ya nemo abin toshe hanci fufta shi ne wasu abin da ya sa Allah ya aji tsoro ya kashe shi bai tuba ba da ya tuban mu Allah madaukin sarki zai aika a da ɗanan kaya? bayan ga laifi kuma ga sata Allah ya hallaka shi shi ne fa'akhadahumullah ya Allah ya kama su ya hallaka su ya innahu qawiyyun shadidul iqab Allah mai ƙarfi ne wanda yake da tsananin azaba kun gano wannan ke ku ahlakahumullahu subhanahu wa ta'ala bi amma illa man amana kaf Allah ya halaka kafaran makiya makangara sai ko ne sai imani ne kadai Allah ya kare ثم بين أن هذا الأخذ شديد بقوله إنه قوي شديد العقاب قوي azal shi Allah ƙarfin shi ma tuntuni ne kuma ƙarfin ka ba daga baya ƙarfi yake zuwa ba shi ƙarfin Allah haka yake wannan yes ba wasu huwa ba ba a taɓa samun wai sanda yake da rauni kamar kai sai daga baya ƙarfin ya zo ba wala haƙo ha za'a kuma nan gaba ƙarfin nashi rauni ba zai same shi ba yanzu wannan dattijan da bai da ƙarfi ya girma ya ƙarfi yanzu fa sai rauni ya zo kuma yanzu abin da za mu yi a nan wajen ba zai iya yi inda ba za mu so yanzu mu ce za mu press up ɗari ɗari a nan wajen za mu yi hankalin mu kwanta saboda mu matasa ne za ka iya goma za ka iya press up ba zai iya ba saboda ni san da ya yi lokacin mu ba a mu ba lokacin yana cikin ƙarfi to shi Allah madaukin sarki babu lokacin da shi bai cikin ƙarfin shi duka haka yake amma albashar fa innahum du'afa suko yan adam baki ɗayansu masu rauni ne awwalan wa nihaya din farko ƙarshe wa muntaha quwwatuhum aidan laysa bi shay'in hatta idza balaga al-insan ashuddahu wa balaga ghayata quwwatihi fa innahu laysa bi shay' amma ar-rabb azza wa jalla fa innahu qawiyyun azlan wa abad idan adam ko ya kai matsancin karfi sai ga kun da ya fi shi kuma ana nan su duka sai su ne sai su ƙasa an fahimci wannan da kyau ko shi sa ya zama wajibi dole ne na san imani wajibin mu ne kada wanda ya kuskura wani dalili cikin dalilai su ja shi ya kan gare mu Allah ta'ala wallahi Allah zai magani abinda baka san tsammani ba da shi zai maganin abin da ka fi ƙarfi wallahi sai ko mafi ƙarfin ka an gano wannan da kyau ko yasa duk wanda ya san me yake yi ya rike Allah da kyau abin da Allah yake so ya yi wanda baya so kuma ya yi Allah ya bari shi ne kaɗai mafita gare ka yanzu annabawa sun zo da bayanai mutane sun zo sun zo da ayoyi sun zo akwai wanda ya ke manzo Allah fasaha ya zo da gaskiya da alkawari da amana ya shahara da su amma kawai yana cewa Allah ya aiko shi da suka ce ɗariya da su ba su yadda ba me ya sa da su yin iska ne ba wani dalili ko su yin iska ne mara tsara kai ma yanzu aka yi maka waje ta ƙiji wallahi sai Allah ya haɗa ka da su kun gano wannan da kyau ko sai Allah ya haɗa ka da su matakin in an san gaskiya shine raina masu wa'azin ai wani yaro ne yaushe ya fara dan gidan su wane ne bai da daraja bai karɓi ba ba dai gaskiya ya faɗa maka ba ba qur'ani ya ga ya gaya maka hadisin annabi ba na rantsi da Allah ka saba wannan sai ka sha mamaki mu wallahi kai a da shi sai Allah ya karya an fahimci wannan ba dai yana ma Allah aiki ba ka bar Allah da kayan shi an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sai in Allah ya kai mu gobe za mu ji fawaid Dake cikin waɗannan ayoyin sai mu koma mu buɗe kissan annabin Musa ai za ku ji bayanai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum